Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa na radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan kuma za mu kawo muku sauran shirye da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na koma noma daga nan kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne abin da za mu gabatar muku da Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci amma kafin a ji abubuwan da an fata baki daya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 20 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 5 ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 1437 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi sai da zainab amincin allah ya tabbata a gare ta ɗayar imam ali alaihi salam da kuma fatima ta zahra ɗayar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zainab ta shahara da ilimi da kaifin basira ta nuna haka a lokacin da ta yi jawabi a fadar ubaidullah bin ziyad gwamnan yazidu dan ma'auya a kufa bayan kisan gillar da sojojin yazidu dan ma'auyan karkashin jagorancin ubaidullah bin ziyad suka yi wa yayanta shakiki wato imam hussein alaihi salam kamar da kuma ta yi irin wannan jawabi a fadar zira dan ma'auya da ke birnin damascus fadar mulkin sarakunan bani umayya a sham inda ta fallasa su a gaban al'umma tare da bayyana irin zaluncin da suka yi wa zuriyar manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka zainab ta gaji ilimi da hikimar magana da basira da kwarjini da kuma jarunta ne daga mahaifinta imam ali bin abi talib alaihi salam ta rasu a birnin damascus na sham wato syria a halin yanzu kuma kowace rana dubban masoya manzon allah da iyalan gidansa suna ziyartar ta a kowace rana masu saurari kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan disamban shekara ta 1935 sheikh isdin kassam madugun gwagwarmaya da turawan ingila 'yan mulkin mallaka a falastinu ya shahada kassam ya fara karatu a ƙasar syria sannan kuma ya kammala karatunsa na addini a jami'ar azhar ta ƙasar masar bayan ya dawo palestine ya fara gwagwarmaya da turawan ingila 'yan mulkin mallaka waɗanda suka fara kawo yahudawa a cikin palestine daga ƙasashen duniya suna tattara su da nufin kafawa yahudawa ƙasa a cikin palestine. izuddin kasam ya fara mai sa a shekara ta 1930 amma a shekara ta 1935 a wani makircin da aka kwalla masa yahudawa sun kashe shi inda ya shahada da ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan disamban shekara ta 1951 kasar oman ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka kuma wannan ranar an sanya ta ta zama ranar hutu a ƙasa baki ɗaya ƙasar oman mai tsohon tarihi ta koma karkashin daular musulunci ne shekaru kaɗan bayan wafatin manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka daga baya mabiya mazhabar ibadiyya ta hawarijawa sun yi bore sun kwace iko da ƙasar kuma suka kwashe tsawon shekaru suna iko da ita turawan ingila sun mamaye ƙasar oman ne a shekara ta 1901 da ƙarshe ƙasar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila a shekara ta 1951 ƙasar oman tana da faɗin ƙasa kilomita sha 212 kuma tana bakin tekun indiya kamar yadda kuma take makwabtaka da ƙasashen saudiya yaman da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa sannan tana bin tsari ne irin na sarauta. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma ƙasar Ghana. akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon JMT da Ghana. A kan mita 16 kilohertz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa matukar amurka na ci gaba da kasancewa a yankin gabas ta tsakiya da wuya a samu zaman lafiya a yankin a ƙasar burtaniya kuwa musulmi sun ba da gagarumar gudunmawa wajen yaƙi da cutar corona a bangaren wasanni kuwa akwai yiwuwar zainuddin zidane ya koma juventus matukar da ya bar kungiyar ƙwallon kafa ta real madrid to yanzu ga cikakkun labaran da ke da ke ministan harkokin wajen kasar irin muhammad jawad Zarif ya bayyana cewa matukar amurka tana ci gaba da kasancewa yankin gabas ta tsakiya ba za ta taɓa samun zaman lafiya a yankin ba ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif ya bayyana hakan ne a daren jiya wata zantawa da yi da tashar tolu news inda ya jaddada cewa ya zama wajibi amurka ta fice daga yankin gabas ta tsakiya kafin samun nasarar wani shiri na zaman lafiya a yankin ya ce dukkanin abubuwan da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya abu ne sananne ga kowa akan cewa amurka da 'yan koranta na yankin ne suke da hannu kai tsaye wajen haddasa su muhammad jawad zarbi ya ce dole ne al'ummomin yankin su haɗa kansu kuma su warware matsalolinsu a tsakaninsu tare da yin aiki tare da juna domin ci gaban kasashensu da kuma tabbatar da tsaro wanda kasashen ketare ba za su iya tabbatar musu da shi ba minista harkokin wajen kasar ta iran ya bayar da misali akan irin rawar da amurka ta taka wajen rusa a kasashe irin su afghanistan syria iraki da dai sauransu tare da samar da kungiyoyin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi musulmi a kasar burtaniya sun bayar da gagarumar gudunmuwa wajen dakile cutar corona a kasar tun bayan bular cutar corona a kasar ta burtaniya musulmi a kasar sun bayar da gagarumar gudunmuwa wajen dakile cutar a kasar ta hanyoyi daban-daban da gaskiya matakan da musulmi suka ɗauka dai har da kula da masallatansu tare da ɗaukar matakai na tabbatar da cewa an kula da tsafta wadda ya kamata kamar da kuma suka bayar da muhimmanci ga kiyaye dukkanin ka'idoji na kiwon lafiya malamai da limamai a masallatai a cibiyoyi daban-daban na musulmi a kasar ta birtaniya sun yi ta faɗakarwa a kowane lokaci a cikin kasar akan yadda ya kamata jama'a su rika kula da abubuwa waɗanda za su taimaka wajen daƙile cutar tare da bayyana hakan a matsayin ɗaya daga cikin abubuwa na wajibi a kan kowa baya ga haka kuma ana ɗaukar matakai na saka magunguna a kowane lokaci a cikin masallatai da cibiyoyi na addinin musulunci a faɗin ƙasar wanda musulmi da kansu suke ɗaukar nauyin hakan nan kuma suna samar da wurare daban-daban waɗanda ake wayar da kan al'umma musamman ma dai masana kiwon lafiya daga cikin musulmi. daga cikin abubuwan da ake ɗauka a cibiyoyi da masallatai har da sanya abubuwa na wanke hannuwa da kuma wurare da ake warewa musamman domin ajiye kayayyakin tsafta da suka hada da abubuwa na rufe huska da hanci a bangaren sauran ayyuka na kiwon lafiya da yake da cutar corona kasar ta burtaniya kuwa ana damawa da musulmi a dukkanin bangarori kama daga bangaren likitoci da kuma masu jinya da sauran bangarori waɗanda musulmin suke taimakawa ta jama'a masu kada da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran majalisar dokokin kasar iraki ta gudanar da zaman taro na girmama manyan kwamandojin hashi da sha'abi da amurka ta yi wa kisan gilla rahoton da tashar al'alam ta bayar ya ce majalisar dokokin kasar ta iraki ta gudanar da zaman taron ne na girmama kwamandojin na hashi da sha'abi waɗanda amurka ta kashe kusan shekara guda da ta gabata a birnin bagdaza taron ya samu halartar manyan jami'ai na gwamnati da suka hada da shugaban majalisar dokokin kasar ta iraki muhammadu halbusi da kuma 'yan majalisa gami da wasu fitattun 'yan siyasa da suka hada da sai da ammar hakim da kuma wasu manyan jami'ai a lokacin da ke gabatar da jawabinsa a wajen taron falih fayyad shugaban rundunar hashidu sha'abi ya bayyana cewa kisan da amurka ta yi wa kasim suleimani da kuma abu mahadi almuhandis da sauran dakarun da suke tare da su babban laifi ne na kasa da kasa ya ce ba za su taɓa barin wannan lamari ya wuce hakanan ba tare da bin kadinsa ba da kuma ɗaukar mataki da ya dace akan haka domin kuwa a cewar sa yanzu haka ana bin kadin wannan batu ta hanyoyi da suka dace na shari'a da kuma doka ta ƙasa da ƙasa a bangaren wasanni kuwa wasu rahotanni daga ƙasar italiya na cewa mai yiwa zainuddin zidane da ke horar da 'yan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid a ƙasar spania ya koma horar da kungiyar kwallon kafa ta juventus a kasar italiya matukar daibar kungiyar kwallon kafan ta real madrid rahotannin sun bayyana cewa a cikin 'yan kwanakin nan zinedine zidane wanda ya taba buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta juventus a shekarun baya ya bayyana cewa a shirye yake tsab domin ya koma kungiyar kwallon kafan ta juventus domin horar da ita rahoton daina cewa zinedine zidane ya buƙaci hukumomin kungiyar kwallon kafa ta real madrid da su ɗauka masa 'yan wasa waɗanda suka hada da paul pogba na manchester united da kuma sadio mane na liverpool game da eduardo kamambinga amma maimakon hakan sai aka bar shi da 'yan wasa waɗanda ba su taɓuka katabus yadda ya kamata zinedine zidane ya ce yadda lamara suke tafiya a real madrid babu tabbaci akan makomarsa sai da wasu rahotanni suna cewa hukumomin kungiyar kwallon kafan ta real madrid sun yi wa zidan alkawarin cewa a ƙarshen kakar wasa kungiyar za ta saki makudan kuɗaɗe domin sayan 'yan wasa waɗanda za su fitar da kungiyar kunya to jama'a masu rare karshen labaran duniyar kenan To da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran shashen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na mu koma noma. sauraro sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dura ne daga inda muka dasa a hirar da muka bude da malam adam muhammad na kungiyar masu noman albasa ta nahiyar afirka daga jihar agadas da ke jamhuriyar nijar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a shirin da ya gabata mun buɗe hira da Malam Adamu Muhammad. wanda mamba ne a cikin ƙungiyar manoman albasa ta nahiyar afirka amma mazaunin agadas ya yi mana bayanai masu yawa akan yadda sana'ar tasu take tafiya daga ciki mun ji wasu ƙalubale masu girma da suke fuskanta da suka hada da ambaliyar wanda aka yi da kuma bular wasu cutuka da suka addabi albasar a dalilin waɗancan muhimman matsalolin guda biyu sai aka girbi albasa kaɗan sannan kuma ta kasance ƙanana-ƙanana idan aka kwatanta da shekarun baya da ake samun albasa masu girma to wannan ne yasa a wannan fitowar tamu muka tambaye shi ko tsadar da albasar ta yi a kasuwanni ya taimaka wajen farfado da asarar da suka yi ta fuskoki da dama ga abin da yake cewa to kasan ita albasa nan cikin kashe yanzu cikin kashe goma matsalolin dai wanda suka shafi gonaki yanzu su ne na yi sitin su duka na gaya muku su mun samu ambaliyan ruwa shine ya samu matsala wannan kuma an samu ciwo-ciwo na ce muku baki-baki da dama wanda da ba a san da su ba kuma sun zo bana ne suka zo akwai ciwo da dama wanda suka zo to wannan ciwon kaman dai shi ba ko ne tunda albasa sai ka fita garkanka da almuru baka babu wani matsala babu komi ka zo duka sai ka zo hakin nan ya nade kaman kaman wani alloba ne dai sai ka zo ya nade duka garkan sai dai ka sake shi babu wani abun duka ya bushe wallahi dai yanzu dai ba su gano komi ne ne dai sabilillahi mutane dai sun yi roƙon allah dai amma gaskiya ba su gano ko menene ba har yanzu dai ba a samu maganin shi ba dai to wata tambayar da muka yi masa shine cewa sanannen abu ne cewa a wannan shekara ta 2020 da aka shiga wacce kuma yanzu ta zo ƙarshe an fuskanci wani gagarumin ƙalubale da shine bullar cutar nan ta corona cuta ce wacce ta hana sakat a wasu watanni na cikin wannan shekara ɗin ma an kai ga an killace birane da garuruwa da hana zirga-zirga a ƙoƙarin da ake na dakile wannan cuta da ci gaba da yaduwa wanda shakka babu a ƙasashe da dama cutar ta yi tasiri akan harkar noma to kowa a gadas ita wannan matsala ta corona ta shafi noman albasa ka ta bakin malam adamu muhammad to mu dai a wajen mu ba ta shafe mu ba amma sauran wurare wanda muke wanga da su abokanmu wanda suke kawata inda muke kawata su holland su morocco wannan suna kawata kasashe masu saye sun ce mana su ya kawo musu masalatun da ba su yi ta ba su ma da yawa kamar yadda ba mu yi ta ba ya kawo musu matsala shine ya kawo sadan nan suka ce tunda da nasu na Holland ana kawo shi kasuwa su Abuja kamar su Ghana wannan suna kawo shi da yana kai kashi shida yanzu kuma jika tara ne yake jika tara da rabi 25 kilo to masu yaro hanzu fa ba mu gama tattaunawa da abokin hirarta mu ba mala adam muhammad sai dai lokaci ne man halinsa amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet tv. slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu da ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin nake ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu Dari To yanzu lokaci da za a gyara zama domin sauran shirin na karshe wato shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne da ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniyawa domin nishaɗantarwa a yau ma ma dauke da ta sabuwar wakar ne da wani mawaƙin iran ya gabatar wanda ake kira da suna ali riza iftikhari wanda ya mana waƙa akan tekun oromiya da fatan masu wariya su gyara zama domin su haru cikin shirin domin waka bakin mai ita ta fi daɗi kamar da masu iya magana ke cewa. هستم ساغری چشمت به من ده که خستم نشکنی Oh. شکست خانی کنی کیم من که دست و پا پیش چشم تو گم کنی gaishe ka Ali Riza Iftikhari a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu ware sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma anan ne zamu ji nan zamu shirin sai a wata sadarwa za ku ji mu da da sabuwar wakar kuma za a iya da mun bibiyar mu a shafin mu na yanar gizo domin sauraron son shi muke dauke da su wato wwwtv 1ng ساقیان چه غمگین چه تنها نشستم ساغریز چشمت به من شکستم نشکنی دلم را که در خود شکستم ساغری از آن می که حالا برد به من وان چه با کرامت کمالا برد به من آن را به شیری کشد یاور وان چه در زبون turan maka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da yake muna da sauran 'yan dakikoki za mu sake karanto su daga cikin labaran da aka riga aka saurara minista harkokin wajen kasar iran muhammad jawad Zarif ya bayyana cewa matukar amurka tana ci gaba da kasancewa yankin gabas ta tsakiya ba za ta taɓa samun zaman lafiya a yankin ba ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad Zarif ya bayyana hakan ne a daren jiya wata zantawa da ya da tashar tolu news inda ya jaddada cewa ya zama wajibi amurka ta fice daga yankin gabas ta tsakiya kafin samun nasarar duk wani shiri na zaman lafiya a yankin ya ce dukkanin abubuwan da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya abu ne sananne ga kowa akan cewa amurka da 'yan koranta na yankin ne suke da hannu kai tsaye wajen haddasa su muhammad jawad zarif ya ce dole ne al'ummomin yankin su haɗa kansu kuma su warware matsalolinsu a tsakaninsu tare da yin aiki tare da juna domin ci gaban ƙasashensu da kuma tabbatar da tsaro wanda kasashen ƙetare ba za su iya tabbatar musu da shi ba minista harkokin wajen kasar ta iran ya bayar da misali akan irin rawar da amurka ta taka wajen rusa a kasashe irin su afghanistan syria iraki da dai sauransu to da wannan zamu karkare sai Allah ya kama can an jima da maza ji mu dauke da wannan shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya